Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da sahabi Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa kamfanin mai na ƙasa a Najeriya wato NNPC ya musanta rautanin da ke nuni da cewa za a ƙara farashin man fetur ɗin. A Najeriya har ila yau masu harkar musayar kuɗaɗe suna ƙorafi kan rashin samun isasshun kuɗaɗen na ƙasar waje daga bankuna kenan da kuma wasu ka'idoji da bankuna ke shimfiɗa musu duk da umarnin da babban bankin najeriya ya bayar na a rika sama musu kuɗaɗen suna bayar da dubu biyar biyar to dubu biyar biyar mi za yi dala dubu biyar mi za yi za ku ji dalilin da bankunan suka zayyana kuma yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku menene ra'ayinku dangane da rashin isasshun kudaden kasashen waje a kasuwa lamarin da 'yan kasuwar ke ganin shi yake haddasa faduwar darajar naira da kuma hauhawan farashin kayayyaki lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafe da shirin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A Najeriya wasu kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna ko polio a daidai lokacin da ƙasar take shirin cika shekaru biyu ba tare da an samu rahoton bullar cutar ba. Wata jaridar a ƙasar da ake kira da leadership yau Alhamis ta ba da labarin cewa ministan kiwon lafiya na Najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar Borno domin aikin rigakafi inda nan ne cutar ta sake kunno kai. ministan kiwon lafiya farfesa isaac adewale ya kira lamarin koma baya duk da aka ce ina ba da tabbaci ga ƙasar nan cewa za mu yi aiki tukuru na dakile wannan cuta kamar yadda jaridar ta leadership ta yi bayani ana sa ran gwamnati za ta ba da ƙarin bayani kan barkewar cutar a wani lokaci yau alhamis cutar ta bulla ne a yankin da kungiyar boko haram a yankin da kungiyar boko haram take da ƙarfi a watan jiya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders da turanci ta kira matsalolin kiwon lafiya a jihar borno da cewa yanayin yana cikin yanayi mai tsanani inda akalla mutane biyar suke bukatar buƙatar ruwa da abinci da muhalli da kuma kulawa na gaggawa. Yau Alhamis da misalin karfe goma na safe agogon Siriya ne da ake sa Rasha za ta tsagaita wuta na wucin gadi a birnin Aleppo. domin baiwa masu aikin wato jin kai sukunin su kai kayan agaji cikin birnin amma rahotanni a kafofin yada labarai sun nuna cewa ba kakkauta ba a fafata da ake yi jiya laraba ma'aikatar tsaron rasha ta ce za ta tsage ta buɗe wuta na sawayi uku a kowace rana daga karfe goma na safe zuwa ɗaya na yamma domin a kai agaji a birnin da yaƙi ɗaiɗaita amma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da labarin cewa an ci gaba da yaƙi fiye da sa'a ɗaya a cikin lokacin da aka ayyana za a tsagaita wutar. Wani mai magana da yawun ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan tawaye da take fafatawa da gwamnatin Siriya Muhammad Rashid ya gawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ba a mutunta shirin tsagaita wutar ba. Maimakon haka ya ce jiragen yaƙin Rasha sun zafafa hare-hare da suke kaiwa. hakan kuma sojojin gwamnati sun yi wato kokarin su danna kan gundumar ramusa da ke birnin na aleppo kamfanin dillancin labarai na reuters ya gabatar da bayanai na wani kusa cikin 'yan tawaye da wani mutum daban waɗanda suka gaskanta ikirarin da rashid ya yi to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yara takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana shirin ta kan tattalin arziki tana ikirarin cewa shirin gwamnatinta idan aka zaɓe ta zai taimaka wa kusan illahir ma'aikata da ke amurka yayin da shirin abokin takarar ta na jam'iyyar republican donald trump yana shirinsa zai yi rangwamin haraji ne ga masu hannu da shuni irinsa in ji mrs clinton Mrs. Clinton ta yi magana ne yawa lamisa wata masana'antar kera kayan tsaro da ke birnin warin a jihar Michigan ba nisa daga inda Trump ya gabatar da nasa shirin kan tattalin arziki a farkon wannan mako inda ya kira da a rage haraji sosai ga kamfanoni da kuma jama'a. hadiman Mr clinton suka ce za ta nuna shirin trump a zaman wadda zai yi illa ga tattalin arziki yayin da shirin ta zai mai da hankali kan samar da ayyukan yi da kuma sake farfaro da hanyoyi da gadoji da kuma tashoshin jirgin sama a wani gangami da ta yi ranar laraba a jihar iowa clinton ta ce shirin ta zai kirkiro da sabbin ayyukan yi fiye da miliyan goma yayin da shirin abokin karawarta zai janyo hasarar ayyuka miliyan uku a halin da ake ciki kuma mr trump ya zargi shugaba obama da mrs clinton a zaman waɗanda suka kafa ƙungiyar 'yan ta'addan nan ta isis trump ya yi wannan zargi ne jiya laraba a jihar florida ya kuma sake karfafa wannan matsaya da yake da zantawa da tashar talabijin ta cnbc da safiyar yau alhamis jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitaly chokin ya faɗa yau alhamis cewa ba za a sake buɗe batun kama zirin crimea da haɗe yankin da rasha ta yi ba sake haɗe crimea da rasha an gudanar da shi shekaru biyu da suka wuce bayan da aka yi ƙuri'ar raba gaddama a crimea har 93 cikin 100 na al'ummar yankin suka bayyana sha'awar sake haɗewa da rasha wannan shine abin da ya faru abin da jakada vitali chekin ya faɗa wa manema labarai kenan a majalisar ɗinkin duniya rasha tana zargin ukraine da kulla makarkashiya ta kai hare-hare a yankin da ƙasashen biyu suke gaddama a kai jakada cokin ya kira zargin harin da cewa a fili wannan mataki ne na zagon kasa da kuma ta'addanci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zaman gaggawa na sirri bisa buƙatar da ukraine ta gabatar domin kwamitin ya tattauna kan zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu jakadan ukraine a majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da zargin na rasha daga nan jakada yelshenko ya nemi rasha ta gabatar da shaidar zargin da take yi labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara watannin namu ne daga najeriya inda kamfanin man fetur ɗin ƙasar na nnpc ya musanta watannin da ke bayyana a kafofin yada labarai na cewa ana shirin ƙara kuɗin man fetur daga abuja ga rahoton da wakilin murya amurka umar faruk musa ya aiko mana domin ɗaukar matakan yaƙi da wannan jita-jita da ke bazuwa da kuma ƙoƙarin da gwamnati ke na kwantar da hankalin 'yan Najeriya kada a tunzura su ta amfani da kafofin labarai na yanar gizo. Babban daraktan na NNPC ya ƙara tabbatar da cewa. I've not been directed to increase fuel price. Uh, even the other price was uh, based on recommendations from the regulatory body. That's, uh, ba a bani izini ko umarnin in ƙara farashin mai ba. Kuma wancan ƙarin da aka yi na farko ma an yi shi ne bisa ga shawarar da hukumar tantance farashin mai ta ƙasa wato cppra ta yi kuma ba ni da wata masaniya ko bayani akan cewar suna da niyyar sake wani shawara na cewar a ƙara farashin man fetur. Hasali ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tanadin dalar Amurka da 'yan kasuwa suke bukata domin su samar da man nan kan kari ba tare da wata matsala ba. In ji babban daraktan kamfanin mai na ƙasa wato NNPC mai kanti baro. A waje ɗaya na tuntuɓi daraktan watsa labarai na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai a Najeriya Alhaji Yahaya Suleiman domin in ji ko me yasa wannan jita jita-jitan take ci gaba da bazuwa duk da musuntawar da suka yi ko kuwa waɗansu 'yan kasuwa ne da ke cikin ƙungiyarsu ko ta bayan fage ke neman su ƙara farashin mai sai ya ce. Maganar gwamnati ko 'yan kasuwa su ƙara kuɗin mai wannan na ji daɗi da kace jita-jita jita-jita ce kawai. Gwamnati ba ta da niyya ta ƙara farashin mai ko kuma jama'a 'yan kasuwa irin masu sai mai a gidajen mu. Ita ce magana ta gaskiya. To amma saboda me bayanan nan ke ta bazuwa kasuwa ganin an sake ta da shi ɗan kasuwa to kuma sai ya ga nan saboda shi ma karancin shi a duniya an samu an ɗan ƙara wani ba daga cikin farashinsa da shi gas to za ki tunanin ai tunda aka haka guda biyun nan ai fetur ma haka to mu kuma nan muna kokarin mu ta fetur ba haka bane muna kokarin wayar da kan ainihin mambobin mu da kuma jama'a mu Alhaji Yakubu Suleiman kenan daraktan yada labarai na kungiyar yan kasuwa masu shigowa da mai wato Ipman Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a Najeriya har ila yau wata kungiyar 'yan shi'a ta Muslim Brotherhood mai fafutukar ganin an sako shugabanta Malam Ibrahim Alzazzaki. Ita ma ta yi watsi da rahoton kwamitin bincike da gwamnati ta kafa kan rikicin 'yan kungiyar da sojoji da ya faru a watan Disambar bara. Da Kaduna ga rahoton da wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Malam Abdulrahman Abakar Yola shine shugaban wannan kungiya ta masu hankoren ganin an sako Sheikh Ibrahim Azazakin kuma shi yi wa manema labaru karin haske a garin Kaduna. Eh, takaicin takaitawa mun nazarci a rahoto din sannan ko mun yi watsi da dukkanin abin da rahoton ya kunsa. wanda ya kasance domin babu adalci a cikinsa. Amma a cikin rahoton nan ana ganin akwai gurin da aka jingina laifi ga sojoji, ba ganin kun yi watsi da shi kamar kenan gaba ɗaya abin da ke ciki ba ku tare da shi. A nan da aka jingina laifi akwai waɗanda suka ba da umarni, akwai inda ya kasance an taɓa wani ɓangare ne sai ya kasance maimakon da za a zurfafa bincike sai ya zamanto ba a zurfafa ba domin me a ba ma wasu kariya. To ko me almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzakin ke gani game da shawarar da aka bayar cikin wannan rahoto cewa ya kamata ma a kauda wannan kungiya ta Shi'a a Najeriya? Dokar ƙasa ta ba wa mutum ko da dutse kake bukata kana iya bauta masa. Kuma ba wanda ke da ikon hana ka. Abin da muke mu a wajen mu addini muke. Addini wanda Muhammadu dan Abdullahi amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi ne musulunci akwai yoro su ce an kira ku taron jin ra'ayoyin mutane wajen kwamitin nan ba ku je ba an fitar da rahoto kun ce ba ku yadda ba ku yanzu me kuke so a yi a kafa hukuma mai zaman kansa ba hukuma je kana yi ka ba wa zai kafa kasan ba ta da iko ba ta da wanda suke cewa su suke da iko haƙƙi ne da ya rataya akan chief joji na jiha wannan ne da ya karo na farko da wannan kungiya ta kira taro na musamman game da rahoton da wancan kwamiti ya fitar a jihar kaduna a yayin da gwamnatin jihar kaduna ke dakon kwamitin da ta kafa ya shawarwari game da sakamakon wancan rahoto da aka danka mata isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya yanzu kuma sai batun hada-hadar kuɗaɗe a najeriya yanzu haka masu harkar musayar kuɗaɗe suna korafi kan rashin samun isasshen kuɗaɗen kasashen waje daga bankuna duk da umarnin da babban bankin najeriya ya bayar na a rika basu canjin kudaden wajen daga lagos ga rahoton wakilin murya amurka babangida jibril irin wa'ina ka'idoji dai da bankunan suke kafawa masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ya biyo bayan umarni ne da babban bankin tarayyar najeriya cbn ta baiwa bankunan na cewa daga yanzu su fara sayarwa masu musayar kudaden kasashen waje na biro de change kudaden kasashen waje to ko irin matakai ne 'ya'yan kungiyar ke kuka game da bankunan ga dai alhaji aminu gwadabe shugaban kungiyar masu canji a najeriya misali daga ecobank saboda dokokin our sai muna da wannan dole sai mun rubuta ita ce bankin mu da za mu rika amfani da ita a kowane lokaci. Ko da yake kokarin jin ta bakin bankin Ecobank da akasarin masu musayar kudaden kasashen wajen ke zargi da yin kafar angulu dangane da umarnin babban bankin tarayyar Najeriya ya ci tara amma wani ma'aikaci a bankin Skybank da baya so na ambaci sunansa ya ce akasarin bankunan ba su samu wadatattun kudade ba ne daga babban bankin kasar sai dai a cewar wani tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan kwai lauje cikin naɗi dangane da umarnin da bankin tarayyar Najeriya ta baiwa bankunan 'yan kasuwa. Duk bankunan kasance 'yan kasuwa ne. Duk wani biro da ke su kasuwa ne. Idan ka ba bankin ya kasuwanci abin sai maka, sai ka duba riba da zai ci. To ko a nan kuka ba su, me riba su, kuma nan kuka that's su you can do Koya farashin ya kasance a kasuwanni a yau ga dai abin da wani dan canji a daya daga cikin kasuwannin canjin birnin Lagos ya shaida mani. Yanzu dai muna san dala dari uku da tamanin da bakwai muna sayan pounds dari hudu da tisin muna sayan euro dari uku da ashirin da biyar da ashirin da shida gwamnati ta ce bankuna su dinga ba ku kuɗaɗe sun fara a ni dai ban gani ba amma dai na ji wata majiya an ce ana baya suna bayar da dubu biyar biyar to dubu biyar biyar mi za ta yi dala dubu biyar mi za ta yi Babangiji Jibrin murya Amurka daga Lagos. Ana turka turka saboda kuɗi. Saka mutum ya janye wando don saboda kuɗi. kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku menene ra'ayin ku dangane da rashin isasshen kudaden kasashen waje a kasuwa lamarin da masu hadadar kudaden waje suka ce shike haddasa faduwar darajar naira da kuma hauhawan farashin kayayyaki kafin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka saboda kuɗi ya daure ma fuska saboda sakin fuska saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada dai a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu karfe biyar na yamma ne saura kwata a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka kiranmu na farko ya fito ne daga wato garin Malumfashi. Wane ne a kan layi? Ah, kana magana da Alhaji Abdulrazak mai dawa daga Malumfashi. To Alhaji muna jin ka. To ya ayyuka. Alhamdulillah. To Marla mun ji irin yadda ake tattauna da masu hada-hada kuɗi. Mm. To muna fata wannan abu Allah sa zama alkhairi ga talakawan ƙasa amin domin alal haƙiƙan ana cikin matsala ta rayuwa wanda duk abin da ake saidawa sai a ce ana fama da matsala ta canji to muna roƙo ga gwamnatin najeriya ta ƙara ƙarfafa wannan abu da yadda jama'a za su samu sassarci kuma 'yan kasuwa idan an ba su da allah sa adalci ga talakawa to madalla mun gode alhaji abdulrazak daga Fashi bari mu je a kaduna wane ne kan layi eh, bello suka so daga nan kaduna to malam bello muna jinka to gaskiya wannan dala abin kan allah ya tsawala muna kiran gwamnati da allah ta taimaka a ba yan kasuwa dala nan kuma a samu sauƙi rayuwa ta tsananta tsakanin da allah ta sashin dala nan ba abin da zai karshe abin ya yi ƙarfi talaka abincin da za ka ci ba gaskiya. shuga zai da dubu takwas ta ta dubu sha shida saboda Allah gwamnati ta taimaka ta ba 'yan kasuwa wannan dala saboda ta wadata a samu sauƙin shingila na aji a shauka saboda kawai samu sauƙi na gode daga bello su kuto ganin kaduna na mun gode a malam bello daga kaduna ta wadda muna tattauna ne kan batun yadda ake samun karancin dala a kasuwannin wato masu musayar kudade wanda suka ce shi hakan ne yake haifar da wato fada darajar naira da kuma hauhawan farashin kayayyaki domin su 'yan kasuwa sai sun je sun siyo kayayyaki a kasashen waje da wato kudin na dala menene ra'ayinku dangane da wannan batu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira mun samu hello muna jin ka daga ina ne daga tari yawa to muna jin ka yawa to kamar layin na chadi wanda ya kira mu shi ma ya tsinke lambar da za a kira dai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga kaduna wane ne kan layi eh, alhaji abduljalal ke ne daga soba to alhaji muna jin ka eh, ni dai ra'ayi na na fata dai shugaban kasa ya waiwaya in dai dalan nan da yadda za a yi a taimaka a don a samu sauki talaka fa yana cikin halin ha'ula'i hmm. to manalla mun gode alhaji kenan daga soba a jihar kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa plus wato alamar ƙari kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambar wato yawa ga wani kira mun samu hello wane ne kan layi usman na makwarwa daga sharaji ilori Yau, wato, muna jin kamalan usman daga ilori eh don Allah don annabi ina son dama yin magana ta da ku don Allah don annabi ina son ku kira ni wata rana akwai abun da nake so faɗa ba. eh to amma ka ji maudu'i mu ne ko malam Usman eh gaskiya na ji amma ina gode maka gaskiya na ci shekara kusa daga kusa kirin nan ban eh to kamar menene ra'ayinka dangane da abun da muke tattaunawa akai Eh, gaskiya ne suna tsadar ke nuna zai samu abun da zai kai bakin talatin biyu. To mun gode kwarai a ah, malam malam Usman na Ilori bari mu je Kotiskum eh, wane ne akan layi? Kana magana da Isa mai garin rigar Fulani Kotiskum. Yawwa muna jin ka malam Isa. To ana magana ne akan dala na Amerika ko kuma hada-hadar kuɗi to a zahirin gaskiya mu ba mu ga kudin ba ma balle a yi magana hada-hadar ta dan mu mun fi su a ce komai ya canzu a ƙasa ba wai maganar dalar ba tukuna. Eh, Malam Isa kai kana harkar canji ne? Eh Malam Isa. Amma kuma saboda yanayi mun riga mun fita daga cikin ka. Eh ina ga kaman kana kan magana layin ka ya katse dan ban ji abin da kake faɗa ba sai ƙarshen ah, ah, jawabin da kake yi. Eh, na ce kana eh, harkan kana harkan hadaka a kudaden kasar wajen ne eh hakika hada-hadar canji an taba an banta domin dan saboda komai yanzu ya riga ya canzu ba yadda za ka yi ka yi shi ka samu riba saboda rashin dala na a kasuwa kake sa kake wannan bayani eh babu ita a kasuwa babu ita a kasuwa to mun gode kwarai a ah, malam isa daga potoskum ga wani kira mun samu daga wushishi wane ne akan layi Malam Ɗanladi sai ka ɗan ɗaga murya dan da ƙyar nake jin ka daga wushishi. Ɗanladi Talba. Yawa to muna jin ka Ɗanladi Talba. Lallai wannan Allah ɗan kasuwa Talba daga wushishi ga wani kira daga Abuja wa ne kan layi. Malam Musa Fakar daga Abuja. Muna jin ka Malam Musa. Eh mun ji yadda aka yi cewa an sake kuɗi wa 'yan canji to Allah ya sa haka ya zama alheri ga mu 'yan Najeriya da kuma ya kawo mana sauki a cikin kuncin da talaka yake. Eh wato Malam Musa ba wai an sake musu kuɗin ba ne ita gwamnatin Najeriya ta ba wa bankuna umarnin cewa su rika basu kuɗaɗen. to amma kuma su yanzu haka suna korafin cewa ba sa samun kudaden daga hannun 'yan canji saboda wasu wato daga hannun bankuna saboda wasu sharuɗa da ake gindaya musu to Allah ya sa da duk kurakuran da yake ciki dai a kokari a gyara don saboda mu talaka mu samu ɗan sauƙi to sai shi ne yake kawo tsadan al'amura abinci da sauransu to sai mu ce amin malam musa daga abuja ga wani kira mun samu daga jihar benue wane ne a kan layi Lawan garba ne daga mukuti. To malamin lawan muna jin ka. A gaskiya a gaskiya canjin din nan Allah dai ya taimaka kawai a yi mana canji. A sa mana domin wannan canji din shi ke sa mana matsala na maganar kuɗi kayan abinci sun yi tsada. To idan ne gwamnati da taimaka kudaden a sami damar canji din to da mun gode Allah. to madalla mun gode malam lawa kenan kuma kai ne wanda zamu dauki wayar ka na karshe daga jihar Benue mun gode kwarai da gaske dukkanin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu to yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni wasanni a takaice duk da kashin da 'yan wasan najeriya 'yan kasa da shekaru 23 suka sha a hannun colombia da ci biyu da nema a wasan karshe na matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafar maza a wasannin motsa jiki na olympics a kasar brazil najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar najeriya wacce ke jagorancin rukunin su na biyu da maki shida iris ya rage ta haɗu da mai masaukin baki wato brazil a matakin na kwata final to amma kuma sai brazil ɗin ita ko ta lallasa denmark da ci hudu da nema abinda ya bata damar haihuwa ita ma a saman rukunin su na A da maki biyar yayin da Denmark ɗin take bin ta da maki hudu. Yanzu dai Najeriya za ta kara ne da kasar Denmark yayin da Brazil za ta fafata da Colombia. A sauran kasashen da suka sami kaiwa matakin na kwata final kasar Portugal za ta haɗu da Jamus yayin da Korea za ta buga da Honduras. A ci gaba da wasannin na motsa jiki na Rio a kasar ta Brazil kasar amurka ce har yanzu ke kan gaba da yawan lambobi ya zuwa yanzu inda ta sami lashe jimlar lambobi 32 da suka kunshi zinari 11 da azurfa 11 da kuma tagulla 10 kasar sin wato china ita ce ke binta da lambobi 25 da suka hada da zinari 10 da azurfa 6 da kuma tagulla 9 yayin da kasar japan ce ta uku da jimlar lambobi 18 zinari 6 azurfa 1 da kuma tagulla 11 dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya tsawaita zaman taka leda a club dinsa na watford bayan da ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragin shekaru biyar a club din igalo dan shekaru 27 ya koma watford ne daga kungiyar udinese a watan yulin shekara ta 2014 inda ya taimaka musu wajen samun shiga babbar gasar premier a kakar wasannin ta shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015 ya zura wa kulob din kwallaye goma sha bakwai a cikin wasanni arba'in da biyu a kakar wasannin da ta shige sa'ad da suka karkare a matakin na goma sha uku a teburin gasar ta firimiya suka kuma kai matakin wasan kusa da ta karshe ta gasar kofin kalubalenka na fa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ruwa a jallo ne hukuma ta fara neman wani tsohon babban jami'in 'yan sanda jamhuriyar Rwanda mai suna Fulgens Kaishima saboda an gano yana da hannu a cikin kisan dangi da ya faru a Rwanda a farko-farkon shekarun 1990. A matsayinsa na sufeto 'yan sandan shari'a a garin Kivumu, Mr. Kaishima na ɗaya daga cikin waɗanda suka iza wutar rikici da burin haifar da kashin gilla na ƙari dangi. A cikin watan Afrilun shekarar 1994 ya taimaka wurin shirya yadda shi da 'yan sanda da ke ƙarƙashinsa suka kai wani hari kan wani coci da ya zama mafaka ga 'yan gudun hijira da suka tsere wa tashin hankali. Kimanin mutane dubu biyu ne suka mutu a wannan harin waɗannan miyagun laifuka da ma wasu suka sa babbar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a Rwanda ICTR a takaice ta bayar da samancin kama Mr. Kaishima bisa samunsa da laifi bayan tuhumarsa da zargin aikata kisan ƙare dangi da kuma laifukan yaƙi. Amurka tana aiki da gwamnatocin wasu ƙasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya da babban kotun hukunta manyan laifukan ƙasa da ƙasa a Rwanda don tabbatar da cewa Mr. Kaishima da sauran masu hannu cikin kashe-kashen waɗanda ake nema ba su guje wa shari'a ba. Don cimma wannan buri ne Amurka ta sabunta tayinta na bayar da tukuici da ya kai dala miliyan biyar ga duk wanda zai ba da bayanin da ka iya kaiwa ga kama shi. Fulgens Kashima ya gudu daga ƙasar Rwanda kuma an yi amanna yana cikin yankin kudancin Afirka. An yi kuma amanna cewa yana zaune a wata ƙasa a yankin kudancin na Afirka kuma yana tafiye-tafiye a wannan yankin. duk wani mai bayani a kansa zai iya bayarwa cikin sirri ta hanyar tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa. Amurka na bayar da tabbacin cewa za ta binciki dukkan bayanai da za ta samu kuma za ta saye sunayen waɗanda suka bayar da bayanan. Idan mata ta kama, Amurka a shirye take ta canza musu wurin zama domin kare lafiyarsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yanzu kuma ga labarai a takaice. A Najeriya wasu kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna ko polio a daidai lokacin da ƙasar take cika shekaru biyu ba tare da an samu ɓullar cutar ba. wata jaridar kasar da ake kira da leadership yau alhamis ta bada labarin cewa ministan kiwon lafiya na najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar borno domin aikin rigakafi inda nan ne cutar ta sake kunno kai ministan kiwon lafiya farfesa isaac adewale ya kira lamarin koma baya duk da haka ya baiwa 'yan kasar tabbacin cewa gwamnati za ta tashi ba dare ba rana wajen ganin ta shawo kan wannan al'amari Yau Alhamis da misalin karfe goma na safe a agogon Siriya ne ake sa ran Rasha za ta tsagaita wuta na wucin gadi a birnin Aleppo domin baiwa masu aikin jin kai sukunin su kai kayan agaji cikin wannan birni da yaƙi daidaita. Amma rahotanni a kafofin yada labarai sun nuna cewa ba a ƙaƙƙauta ba a fafatawar da ake yi. Jiya Laraba ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce za ta tsagaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i uku a kowace rana daga karfe goma na safe zuwa ɗaya na rana domin a kai agaji birnin da yaƙi ya daidaita. Yarar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana shirin ta kan tattalin arziki tana ikirarin cewa shirin gwamnatin ta idan aka zaɓe ta zai taimaka kusan illahirin ma'aikata da ke Amurka yayin da shirin abokin takararta Donald Trump zai akasin haka ne. To masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kamu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. in za madadin sahaba imam aliyu da ya tana gabatar da shirin sai judy leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan musu drake franklin da ya daidaita mana sautukan ni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na da amurka birnin washington dc yanzu agogo na cewa kusan karfe biyar na yamma ne a nan washington dc din salamu alaikum